الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبلال وأسامة بن زيد وأثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا قال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه فقلت في أي فقال بين الأصوانتين قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى وعنه رضي الله عنه قال فعلى رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا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 a wannan gari na kano a wannan yammaci na asabar yau muna ashirin ga watan safar hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da 17 ga watan tara miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna التجريد التجريد الحديث الصحيح والتجريد الصريح بأحاديث الصحيح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفر أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيني رحمه الله تعالى آه وانا درس ثم نقل يبيو للشهداء a cikin wani littafi ban sani ba <clears throat> akwai matsalar da ta rage wadda take ƙarƙashin gabar faɗarsa a cikin wani hadisi na abdullahi ɗan umar kala faƙultu fi ayyin kala bainal ustuwa na taimi wani matsalar cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi sallah tsakanin wato filoli ko jirkoki guda biyu na cikin ka'aba malamai sun yi magana akan as-salatu bayna as-sawari wato sallah tsakanin fila da fila a cikin masallaci akwai babin da zai zo a cikin wannan littafi kamar yadda yake cikin sahih bukhari nan da babi goma za mu zo kansa as-salatu bayna as-sawari fi ghairi jama'a sallah tsakanin fuloli amma ba a cikin jam'i ba zai zo wannan zai sake maimaita wani hadisin na abdullahi dan umar a can bayan babi goma daga wannan babin to ban sani ba mu jinkirta maganar sai an zo wannan babin ko ko mu yi ta in yaso in aka in aka zo nan sai a ce an gama da ita to za mu za mu yi ta in yaso in aka zo hadisin sai kawai a karanta a tsallake shi ke an mutu shi da shi dai hadisin shi zai koma maimaitawa a babu hadisi daga abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa yake cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallama ba makkata annabi ya zo makka mun faɗa cewa wannan zuwan nashi shine zuwan fathu makka zuwan da ya zo buɗe garin makka ko cin makka da yaƙi a shekara ta takwas bayan hijira fada'a usman ibn talha sai yasa sa aka kirawo masa usman ibn talha wanda su ne makullin ka'aba yake a hannunsu fafata halbab ya buɗe masa ƙofa fada halar nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ka'aba wa bilal wa usama ibn zaid wa usman ibn talha da bilal bilal ibn rabah da usama ibn zayd sannan da usman ibn talha shi wanda makullin yake a hannunsa thumma aghlaqa al sannan ya kulle kofa falabisa fihi sa'atan ya dan zauna wani lokaci a cikin wannan ka'aba thumma kharaju sannan suka fito baki daya qala ibn umar abdullahi dan umar yace fa badartu sai nayi gaggawa fa sa'altu bilalan na tambayi bilal fa sai yace ce fihi ya yi sallah a cikinsa wato a cikin ka'aba faƙultu sai na ce fi ayyan a daidai ina ƙala bainal ustuwa na taini ya ce tsakanin wato dirkoki guda biyu ƙala umar faza haɓa alayya an as'alahu kam sallah ibn umar ya ce sai na sha'afa in tambaye shi raka'a nawa yayi wani hadisi yana daga cikin hadisan da malamai suka yi hujja da shi akan halaccin sallah bainas sawari tsakanin fula da fula da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa ya halatta galiman da mutum ɗaya yayin da suke sallah ya halatta su yi sallah bai da sariyatai tsakanin fula da fula saboda wannan hadisin kuma kasancewar su babu wani sahu a haƙƙinsu su babu wani sahu a haƙƙinsu saboda liman ba a sahu yake ba mutum ɗaya shi ma ba sahu ba yake ba a cikin sahu yake ba da haka ibn rajab a cikin fathul bari eh, mujallaji na hudu shafi na hamsin da takwas yake cewa man salla bai na sariyatai ne munfaridan wanda ya salla shi kadai tsakanin fuloli guda biyu kamar yi salli ta tsawon kamar wanda zai sallan nafila fa'innahu la yi kurahu hu zalika ya ce to ba a karhanta masa yin haka ba كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما يندى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في الكعبة وكان ابن عمر يفعله شما عبد الله بن عمر ينهك تولأتي ذات يسلى جماعة أتكين جمعي وكان إمامهم يذم شين الإمام سوء ووقف بين الساريتين وحده ya tsaya tsakanin filoli guda biyu shi kadai a matsayin liman shi ma wa kan fa'ala zalika ibn jubair wato shi ma haka ibn jubair ya shi ma ya irin wannan ya tsaya tsakanin filoli guda biyu ko dulkoki guda biyu ya ja mutane sallah haka nan suwaid ibn gafla shi ma tabi'i ne shi ma yayi haka ورخص فيه lil للإمام وكرهه للمأمومين سفيان الثوري شما yace wato mutum wanda yake limanci zai iya yin tsayawa tsakanin dirkoki biyu ya ja sallah amma ban da mamu an karhantawa waɗanda suke bin sallah wato mamu su tsaya a tsakankanin astawari wato dirkoki a masallaci mustahabbi ne a su yayin da ya zanto akwai dirkoki a cikin masallacin idan ya zan sahu ya zo tsakankanin waɗannan fuloli na cikin masallaci su yi sahu a bayan filolin ta ya zanto sun sa filolin a tsakiyar sahunsu ko da kuwa za a samu an samu tazara tsakanin sahun da yake gabansu da kuma su saboda samuwar waɗannan fuloli kaga za a bar tazara kamar sahun da yake nan da sahun da yake bin sa. za ku gaba daidai yake kusancinsa da sahu na ɗaya da na biyu ba to ko da za a samu wannan babu matsala saboda mai saboda abinda tirmidhi ya ruwaito da abu dawud da nasa'i da imamu ahmad a cikin musnad da ibnu abi a cikin kitabul musannaf da abdurrazzak shi ma a cikin littafin al-musannaf da ibnu khuzaima a cikin as-sahih da ibnu hibban shi ma a cikin littafin as-sahih da wasu ma daga cikin malamai banda su da kyakkyawar salsala sun ruwaito daga abdulhamid ibn mahmud yake cewa kunna ma'a anas fasallaina ma'a amirin min al-umara mun kasance tare da anas dan malik sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama sai muka zo sallah tare da wani sarki cikin sarakuna fadafa'una hatta qumna wa sallaina bayna sariyatayn sai suka tura mu saboda zuwan wannan basarake sai ya zama an tura mutane kamar yadda aka je sani in ya zo dole za a ce a buɗa saboda zai zo da sa da fadawansa da sa da waye da waye saboda ka yace sai aka tuttura mu sai ga mu a tsakankanin filoli guda biyu wato an fito da mu daga saho sai ana ya rika ja da baya ya ke yarda ya tsaya tsakanin filolin guda biyu sai rika ja da baya sai yake cewa kad kunna nattaqi hadha ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna guje ma haka muna guje ma wannan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wato a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma yarda mu yi sahu tsakanin fula da fula saboda haka duk da an tura shi bai yarda ya tsaya a tsakanin fula da fula ya yi sahu ba sai ya koma baya ya zanto ya shiga sahun da yake bi masa Hakanan da hadisin da Ibn maja da tayalisi a cikin littafin al-musnad da al-bazzar shi ma cikin littafin su al-musnad da Ibn khuzaima da Ibn hibban a cikin littafan su as-sahih da tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir da al-hakim a cikin mustadrak da baihaqi a cikin sunan al-kubra surwaito daga qurrat ibn iyas al-muzani yake cewa kunna nunha أن نصف بين السواري على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم yake cewa ana hana mu mu yi sahu tsakankanin fila da fila a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa nutradu anha tardan ana kora mu ana kora mu idan an gan mu a tsakanin fila da fila za mu yi sahu ana hana mu ana kora mu baya to wannan shi ma ruwaya ce kana iya cewa isnadin ta hasan ne musamman ma tare da shahid din da ya gabata domin a san salar isnadin akwai wani da ake kira harun abu muslim wanda rawa anhu jam'un wa zakarahu nasa'i fi thiqati akwai da yawa daga cikin malamai sun yi riwaya daga wajen sa sa'i a bin ibn hibban afwan ya ambace shi a cikin littafin sa thiqat to kamar irin su hadisin su baya gaza hasan ballantana kuma yana da shahid hadisin anas da ya gabata sannan abin da yake kara tabbatar da karhancin yin sallar tsakanin fila da fila da mamu su yi sahu saboda zai haifar da yanke sahu zai haifar da datse sahu sahu kuma ana son a sadar da shi ana son a daidaita sahu daga cikin daidaita sahu shine ya sadu da juna yayin da ya zanto akwai fila a tsakankanin mamu da mamu to kaga an datse sahu da da wannan fila din to kaga wannan zai sa a yi sahun a fasa yin sahu a nan a yi sahu a bayan filolin saboda a guje ma hakan ibnu mas'ud alaihi rahmatullah kamar yadda yake cikin musannaf abdurrazzaq da musannaf ibnu abi shayba da littafin at-tabarani al-mu'jam al-kabir da sunan al-kabir na al-bayhaqi yana cewa la tusaffu bayna al-asaqi abdullahi dan mas'ud kada ku yi sahu tsakankanin fuloli hakanan zai ibn al-yaman sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana ganin yin hakan makaruhi ne wato yana ga rashin dacewar hakan hakanan ibrahim an-naqai cikin tabi'ai ibrahim ibn yazid an-naqai al-kufi shi ma yana cewa makaruhi ne shi ma an ruwaito daga gare shi yana cewa la tusallu bainal asatin wa atimmu as-sufuf kada ku yi sallah tsakanin fuloni ku cika sahu mu'awiyat ibn qurra ya ruwaito daga mahaifinsa qurra ibn iyas yake cewa ra'ani umar wa ana usalli baina uswanatayn fa akhadha bi ya fa adnani ila sutratin wa qala salli ilayha yake cewa ya umar ya ganni ina sallah tsakanin fila da fila sai kama kiya ta jawo ne ya kawo ne daidai wata sutura ce kai sallah a nan haka nan an ruwaito hannun daga yin sahu a tsakankanin fula da fula daga ibrahim a taimi kamar yadda ke cikin musannaf ibn abi shaiba da kyakkyawar salsala amma wannan da togaciya togaciyar shi ne yayin da ya zanto masallaci ya cika babu wani guri da mutane za su yi sallah sai dai ko su fita waje masallaci ya cika makil babu inda za a yi sallah a cikin ƙwaryar masallaci sai dai a waje to a lokacin sahu a tsakanin fila da fila ba ya zama makaruhi in ya zanto cikin masallacin kamar yanzu haka a ce ya cika babu inda za a yi sahu sai tsakanin fila da fila to wannan malamai sun ce ba makaruhi ba ne kuma wani ijma'i ne mujma'un alaihi na al'ulama malamai sun yi ijima'i tsakanin a gurin malamai a kan wannan matsala saboda shi hukuncin karaha don abinda aka ce makaruhi ne a ka'idar karaha ta zulu bi adina haja ta zulu bi adina haja yadda za a samu yar bukata koya take to karaha tana tafiya to daman can ba wai haramun ba mutum aka ce yi inda za a yi sahu tsakanin fula da fula ba wacce aka yi haramun ba ne Ta kai makaruhi ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna guje ma wannan to in ya zanto ruhi ne sai ya zama an samu bukatar ai haka saboda cikin ya cika babu inda za a yi sahuti tsakanin abin nan wannan ba ina nuna rushewa ma da nura aikinsa ba ne a nan masallacin aikinsa yana nan na ranar juma'a kada kada a ce karatu ya gabata jiya <laughs> shi akwai hikimar da yasa yake hanawa eh, saboda akwai masu kyamara da waye da waye da duk suke aji kayansu a gurin in aka ce za a bari a yi sahu a gurin to za a za a sa aikin ya ƙara ya tsawo in aka tashi za a yi karatu sauraka shi aikinsa dalilinsa daban ba wai waɗannan dalilin da yake jawo abin da dalilansa a yana don kada wani yanzu ta rigima kuma yawa kuma aikinsa yana kyau saboda haka malamai suna cewa alkarahatu ta zolo li'adina haja kamar yadda ke cikin ah, ah, maganganunsu a a littattafan alkawa'idul saboda haka duk abin da ya zo na yin sallah tsakanin dirka dirka za ga cewa ana daukan sani akan bukata wato bukata ce ta sa aka yi bukata ce ta sa aka yi ko saboda cikar masallaci ko kuncinsa da sauransu kamar da ke cikin mudawwana الإمام آه، مالك هنا لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ذاق المسجد لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ذاق إذا ذاق المسجد الإمام مالك هنا باب لي في أي سهو تكان فلا لفلا إما سلاتياتك يا يقنشي كما إمام مالك وما هكا ثورا وصل لك كنت تابعي بسن هل التونا كمر الحسن البصري كمر محمد بن سيرين سعيد بن جبير da Ibrahim ibn Ibrahim ibn Yazid at-Taymi da Suwayd ibn Ghafla sun kasance suna yi wa mutanen su limanci baina aswanataini wato sukan shiga tsakanin fula da fula su zama liman wannan mun ce wannan babu komai idan ya zanto liman ne da liman shi ba sahu ba sahu ba a cikin sahu yake ba babu magana a ce ya ya datse sahu wannan ce maganar mutanen kufa ibnu habib yana cewa walaysa an-nahyu an taqti'i as-sufuf idza daqa al-masjid wa inma naha anhu idza kana al-masjid wasi'an kamar dai na ƙara fassara magana da ce cewa an hana ne idan ya zanto masallaci da yalwa babu dalilin da yasa ai sahu tsakanin amma in ya zanto masallaci ya kuntata to suna cewa babu komai a haka to da a ce mutane guda biyu ko mutum uku za su zo su yi sallah jam'i mutane uku ne suka zo suka rasa sallah sai suka zo su yi sallah jam'i a cikin masallaci sai suka yi sahu tsakanin dirka da dirka suka yi sahu tsakanin fuloni guda biyu su ma ya haramta ko kuma su ma ya makaruhi ne su yi eh? ba makaruhi ba ne tun da su sahun nasu daman bai cika ballanta na a ce fulat ta datse musu mutum uku ne za su yi sallah biyu suka tsaya tsakanin fuloli liman yana gabansu kaga ba magana cewa ko sahunsu ya tafi har ya abin da fula ta datsa musu sahu to sannan ibn abin nan ibn rajab yake cewa duk abin da ya zo na hannu ana fassara shi ne ko ana dora shi ne akan yanayin da babu wannan bukatar ko yanayin da ba na mutum ɗaya ba ko na yanayin da ba irin wannan bukatar ce ta ba amma inda ko irin wannan bukatar ta kuncin masallaci ko kuma mutum biyu ne ko uku za su yi sallah to wannan hannun bai shafe su ba to sannan ibn rajab ya ci gaba da kawo a maganganu na magabata yake cewa qadru wa nahyu anhu an huzaifa ibn mas'ud ibn abbas wa huwa qawlu an-nakhai wa hakahu at-tirmidhi an ahmad wa ishaq wannan hanin an ruwaito shi daga huzaifa da abdullahi dan mas'ud da ibnu abbas kuma ita ce maganar ibrahim ibn yazid an-nakhai a tirmidhi a cikin littafin sa al-jami' ya hikaito da ya hikaito hani daga imam ahmad da ishaq ibn ibrahim al-hanzali imam ahmad yayi nassi akan karhancin sallah tsakanin al-asatin mutlaqan min tafsir cewa bai dace ba nassinsa ba tare da wani bayani ko rarrabewa ba kamar yadda da yawa daga cikin almajiransu suka ruwaito kamar abu talib ibn al-qasim da sauransu wasu daga cikin malamai sun yi maganar hatta liman ma kada ya tsaya to amma wannan maganar tasu tana da rauni duba da cewa su babu sahu a hakkinsu imamu ahmad maganganunsa da yawa daga cikin almajiransa ko kuma malaman mazhabarsa sun fassara maganganunsa inda ya magana akan karhanci mutlakan cewa yana nufin yayin da ya zanto za a datsa sahu to a nan ne yake maganar karhanci amma in ya zanto babu datsa sahu kamar sallar mutum ɗaya ko sallar liman ko kuma sallar jama'ar da ba su cika wato ba su cika sahu ba wato mai tsawo ba da zai da fulolin za su datse su da wannan suna cewa babu komai kuma maganar imamu ahmad ba ta shafi wannan ba akwai daga cikin malamai ibn al-arabi yana cewa wala khilafa fi jawazihi inda dhiqi wa amma ma'a as fa makruhun lil jama'a wannan magana ibn arabi tana cikin aridatul ahwazi sharhin tirmizi mujalladi na biyu shafi na 28 yake cewa babu sabani tsakanin malamai wajen halaccin yin sahu tsakanin fula da fula idan akwai kunci a masallaci amma idan akwai yalwa to wannan makaruhi ne mutane su yi sahu a matsayin jama'a a tsakanin dirka da dirka irin haka maula tsayi shi ma ya kawo a cikin sharhin ibn majah sharhin ibn majah mujalladi na farko shafi eh, na 165 daga cikin malamai akwai waɗanda suka suka bayyana dalilin hannun ko karhancin cewa saboda guri ne da ake aji takalma da a wancan lokacin ya zanto a tsakanin fula da fula mutane suke aji takalansu to akwai wanda suka ce abin da ya sa aka ce makaruhi ne a sallar abu saboda guri ne da ake aji takalma wannan eh, wasu daga cikin malamai sun faɗi wannan kamar da ibn al-arabi ya kaito haka nan al-muhibbu tabari ya kawo wannan to amma dai abin da ya fi shahara shine maganar datsi sahu wannan shi ta fi shahara a matsayin abin da ya sa aka hana yin sahu tsakanin fila da fila akwai wata fa'ida da al'ustar khairuddin al-waldi a cikin littafinsa al-masjid fil islam shafi na 20 zuwa 21 khairuddin al-waldi ɗaya daga cikin almajiran sheikh nasiruddin al-albani yana da littafi sunan shi al-masjid fil islam al-masjid fil islam yake cewa lamma kana fannul sati bida'iyan lokacin da ya zanto aikin injiniyarin bai ci gaba sosai ba ci sawari daruratan min ad-darurati bina yin fulori a cikin masallaci ya zama larura a lokacin da injiniyoyi ba su ci gaba ba amma wa qad taraqqat al-handasatu amma bayan aikin injiniyarin ya samu ci gaba wa adawatuha an samu kayayyakin aiki na zamani faqad sara bil imkani bina'u jisrin azimin duna an yastanida ila sawari za a iya gina katuwar gada ba tare da an mata filoli ba wannan kasashen da aka yi ci gaba duk akwai wannan kamar irin wannan masallacin za ga an yi shi ba fila daya mu ne dai za a yi ta cika filar malam ba sunan dirka dirka dirka dirka wani ma inji ne ce sun yi kaɗan to in ba a yi su ba sai girin ya saboda ba a da ci da za a yi ginin ba tare da su ba shi yana maganar cewa wanda littafin nashi na san littafin nan ya fi shekara talata shi da rubuta wannan littafin ba ya fi shekara ko ni a waje na fi shekara ashirin to tun a wancan lokaci yake cewa aikin injiniyarin ya ci gaba ana iya gina katuwar gada gada fa ba wai gada wacce gada gurin da motoci manya suke tafiya ana iya gina ta ba tare da an yi mata fila ba to yanzu mu masallatanmu dole sai da wannan dikaɗi kan fulolin ba haka ba ba za su shigo ba sai ce wali malis sawari min mahazir sannan bayan ya kawo dalilan da suke nuna karhancin yin sallah sahu tsakanin fula da fula sai ce to wali malis sawari min mahazir fi qat'is sufufi saboda abinda irin waɗannan fuloli suke da shi na daddatse sahu فيمكن اليوم بعد رقي الهندسة المعمارية تقليلها إلى حد أقصى حد ممكن توزوا yanzu bayan harkar civil engineering ya samu ci gaba yana da kyau a rage yin da yawa gwargwadon iko balil istighna'u anha in amkana in ana iya barin ta ma gaba da abatta garka abatta da muke ganin gine-ginen mu suna ta rusowa a dai yi ɗin sai dai a ɗan yadda za a yi ba za mu ce a batta ba to wadda shi ne ƙarshen eh, bayani akan wannan hadisi sai hadisi na gaba shi ne babul hilaki wal julusi fil masjid babun da yake magana akan halka da'ira da zama a cikin masallaci cewa anhu wa kenan abdullahi dan umar wa anhu radiyallahu anhu daga abdullahi dan umar Allah ya da shi kala yace sa'ala rajulun annabi sallallahu alaihi wa sallama wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa ala al-minbari a lokacin annabi na kan minbari yana hudu ba ma tara fi salatin layli yake cewa me kake gani game da sallar dare kala sai annabi yace masna masna biyu biyu ko biyu biyu fa'iza khashiyar subha idan ya ji tsoron asubahi ta riske shi sallawa hidatan sai ya sallaci raka a ɗaya fa'autarat lahu ma sallah sai ta mayar masa da abin da ya sallata wutiri wa innahu kana yaqul kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa ij'alu akhir salatikum witran ku sanya karshen sallar ku wutiri فإن النبي عفوا وإنه كان يقول شيء عبد الله بن عباس كنا عبد الله بن عمر يا كسنتي اجعلوا آخر صلاتكم وترا ku sanya ƙarshen sallar ku fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama amara bihi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da haka ce ij'alu akhira salatikum bil layli witra wani hadisi imam al ya fitar da shi a kitabus salah a wannan babin da muka faɗa babul hilaqi wal julus fil masjid babin da yake magana akan da'ira a cikin wato masallaci da kuma zama a cikinsa hakanan ya fitar da shi a kitabul witr babu ma ja'a fil witr ya fitar da shi a sa'atul witr lokutan witri ya fitar da shi a cikin kitabut tahajjud sallar dare babu kaifa salatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa kam kana nabi yusalli bil layli babin da ya magana akan yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallar dare kuma raka'a nawa yake yi sannan imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabus salah wa mawadi'us salah babin da imam nawawi ya kirawo salatul laili masna masna sallar dare bibbiyu bibbiyu haka na abu dawud ya fitar da shi a cikin kitabus salah babu tafri'u abwabit tatawwu inda ya magana akan sallolin tadawwi wa raka'atis sunnah da raka'o'i na sunna ba na farilla ba sannan ya kawo shi kitabu tafri abwabil witri babu kamil witru sallar witri na wace tirmizi ma ya fitar da shi a abwabus salah ah, babu ma jaa an anna salatal layli masna masna sannan ya kawo shi a cikin abwabul witri babu ma jaa fil witri raka'atan sannan ya kawo shi a abwabus safar babu annan salatan laili wanda hari masna masna tsallar dare da ta rana biyu haka nan imamun nasa'i a cikin kiyamun laili wata tsawo'in nahar babu kaifa salatun laili inda ya magana akan yaya sallar dare take haka nan ya kawo shi a karkashin babu kamil wuturu raka'a nawa ce? haka nan ibn maja ya kashi a kitabu iqamati salati wa sunnatu fiha. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في الوتر بركعة باب ديزو أكم مغانا يوم وتري دا ركعة دا هكذا ياكاش أتكين باب ما جاء في صلاة الليل ركعتين صلى الدل ركعة بيو هكذا ياكاش أتكين آه باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى إمام مالك شما يرويتوشي أتكين للتافي موطنة kitabu sala babun fi salatin layli hakanan ya kawo shi babul amri bil witri imam ahmad ya rawaito shi a wurare daban-daban wurare masu yawa a cikin musnad dinsa darimi ya kawo shi a cikin sunan kitabu sala babu salatin layli wan nahari masna masna da babu salatin layli da kuma babu kamil witri da littafan sunna da dama sun rawaito wani hadisi waya littafin da ya yi magana kan ahkam magana sallah ba ka ga wani hadisin a ciki ba hadisi yake cewa abdullahi dan umar yana cewa sa'ala rajulun annabiyya sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu hajar yake cewa bai bai gano sunan wannan mutumin ba suna bibiya in aka ce wani mutum ya yi kaza ko wata mace ta yi kaza ko wasu mutane malaman hadisi sukan yi ta bincike a littattafan hadisi don su gano wane ne to amma sau tari marwaita suka boye sunan domin wani abun ba za a so a san waye ba saboda ba wani abu mai mai kyau ba wani abu kuma akan gane wanda ya yi a ce mai tambayar wane ne wani lokaci sai ka ga shi mai ruwaya shi ne ma ya tambayar amma sai ya ɓoye kansa ba tare da ya bayyana cewa shi ya tambaye ba amma a wasu wurare sai a samu ya gaya wa wasu daga cikin almajiransa na tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam to anan ibnu hajar yace shi bai gano waye tambayar nan ba kica duk da yazo a cikin littafin al-jaa' bin al-mu'jam as-saghir na tabarani daga abdullahi daga nafi maula maulan abdullahi dan umar daga abdullahi dan umar yake cewa annahu sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an salatin layl cewa shi abdullahi dan umar ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya game da sallar dare kaga wannan ruwayar kamar tana nuna cewa mai tambayar shine abdullahi dan umar kansa kamar boye sunan shi yayi a ruwayar da suke gaban mu bai ambata ba yace wani mutum amma ruwayar tabarani a cikin al-mu'jam as sabir ta bayyana mana cewa shine mai tambayar sai dai abinda zai dagula wannan fahimta shine ruwayar muslim ruwa da ta zo a cikin sayo muslim daga abdullahi bin shaqiq daga abdullahi dan umar na wannan hadisin yake cewa anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama wa ana bainahu wa bain as-sa'il abdullahi dan umar yace wani mutum ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama ni ina tsakankanin shi mai tambayar da annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga ba shi bane kenan ce ina tsakiyarsu wannan fadar ina tsakiyarsu ya nuna wani mutum ne na uku ba shi ne mai tambayar ba a cikin hadisin ma yake cewa sun masa'alahu rajulun ala ra'sil hauli wa ana bi zalika al minhu bayan shekara kuma wani mutum ya sake wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan tambayar ina daidai dai wannan gurin wato tsakani na da shi wato ni ne na tsakiya tsakaninsa da mai tambayar kala fa ma ajri ahuwa zalika ar-rajul aw ghayruhu abdullahi da umar ce ban iya tantancewa ba shi ne wanda ya tambayar bara ko ko wani ne daban kaga kenan ba magana cewa dan umar shi ya tambayar a ruwayar nasa'i ta wannan hanyar ta hanyar abdullahi bin shaqiq ta nuna mana cewa mai tambayar daga ƙauye yake anna rajulan min ahli al-badiya kaga ba abdullahi dan umar abdullahi dan umar ba ba ƙauye bane a wajen muhammad ibn nasir a cikin kitabu ahkamul Wutar" riwayar atiya daga abdullahi dan umar yake cewa anna a'rabiyan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi A a'rabiyan wani ba ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya to tana yiwa zanto ibn umar din yi, sannan kuma wasu sun zo sun yi dauka eh, eh, eh, a samu a ce akwai ta'addudul qissa tana yiwa ya ce wa huwa alal mimbari ya yi wa annabi tambayar annabi yana kan mimbari a ruwayar ayyub ayyub ibn abi tamima as-sakhtiyani daga nafi dan eh, eh, abin da maulan abdullahi dan umar daga abdullahi dan umar yace anna rajulan jaa ila annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutub ruwaya tana cikin sahih al-bukhari ke cewa wani mutum ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaka da hudu ba annabi yana tsaka da hudu ba mutumin ya zo ya yi tambayar a shi da ya tambaye shi kaifa salatun laili ko ma tara fi salatun laili kamar da zai zo a cikin wayo daban-daban annabi ya gaya masa salatun laili masina masina idan muka duba za mu ga babin da ya kawo mana shi hadisin shine babul hilaqi wal julusu fil masjid babin yin halka ko zama a masallaci to shine ne abubakar Mai ismaili sai ke wa al-bukhari i'tiradi kita shi bai gane munasabar wannan babin ba munasabar hadisin da babin babu maganar maganar zama a masallaci yace laysa fi ma zakara dilalatun alal al wala alal julusu julus fi masjid bi hal kwata kwata hadisin da ya kawo da kuma babin da ya kulla ba su da alaka amma an ba wa ismaili ansa san bukari dan gata ne wanda dan taba shi zai dan ce wani za su bayar da ansa nan take aka ba shi ansa cewa kasancewar abin a masallaci ne wannan sarihi ne sai ka ce yana hudu ba kaga a masallaci ne baya hudu a kofar gidansa ko a cikin kasuwa ya ce annabi yana ya khutubu to a masallaci ne saura ga maganar masallaci ta fita daga nan sannan kasancewar har ila yau imam al-bukhari a cikin babin ya kawo wata abinan wata ruwaya mu'allaka wanda shi mai littafin namu tajrid as-sarih ya ya shafe ta ita ce kalar al-walid ibn kathir haddathani ubaydillah na abdullah anna ibn umar haddathahum أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد yace annabi wani mutum ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam alhali yana masallaci kaga maganar masallaci ta fito maganar tahalluk sai a masallaci ne kaga mutane a zazzauna suke maganar zama a masallaci ya fito shi ma to amma halqa to shine al-muhallab a cikin sharhin sahih bukhari kamar yadda yake cikin littafin ibn battal a mujallaji na biyu shafi na 120 yake cewa وشبه البخاري في حديث جلوس الرجال في المسجد حول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بالتحلق والجلوس في المسجد للعلم وتزمن da suka yi a cikin masallaci annabi yana musu huduba sai bukhari ya kwatanta shi da zaman almajirai a gaban malamin su yana karantar da su kaga ita ce halka din wannan sunanta halka aka ce halka ba lallai sai an zama da'ira ba ko da irin wannan zaman da aka yi wanda yana ganin ƙeyar ɗan uwansa haka har ƙarshe zan sunanta halka kuma ai akwai halkan ma tun daga shi nan bayana duka duk mutane ne saboda haka kamar bukari ya kwatanta wannan zaman da suka yi suna sauraron hudu ba kamar zaman mutane ne a gabansa almajirai suna ɗaukar ilimi ibnu hajar yake cewa li'anna adh-dhahira annahu sallallahu alaihi wa sallam la yakunu fil masjid wa huwa 'ala al illa wa indahu jam'un julus muhdiqina ilayhi kal mutahalliqina ce ba za ta yi ba a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci a kan minbari yana kudu ba face a gabansa akwai jama'a a zazzaune dukansu sun zira masa ido kamar yadda masu zaman halka suke yi ga malaminsu saga maganar bukari ta fito ah, ibn rajab yake cewa وإنما ذكر رواية الوليد بن كثير تعليقا وخرجها مسلم في سي مسندة لأن فيها التصريح بأن ذلك كان في المسجد شدليل ديسا ابن, ابن ابن الإمام البخاري يكاوة رواية الوليد بن كثير وأن أين شافي تعليق تافمه dan a cikinta an yi bayanin cewa wannan hudubar a masallaci ne sunan masallaci ya fito sannan inda za a koma littafin bukhari din asali za a ga cewa wannan hadisin bayansa hadisin abi da laifi ne ya biyo baya ba wai iya wannan hadisin ya ambata ba akwai hadisin abu waqidin da ya fito da ya biyo baya za mu ambace shi ce to cikin waɗannan ruwayoyi guda biyu da imam bukhari ya kawo su da isnadin su cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hudu ba ce wa kana aktharu khutbihi alal al-minbari fil masjid yawancin hudubin annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin su ne akan minbari a masallaci illa khutbahu fil idaini wa fi mawsim al-hajj wa ghairi zalika sai dai irin hudubin da yayi a idi wannan dama ba a cikin masallaci ke sallar idi ba idi na na ramadan ko kuma idi na na waɗannan ba akan minbari yake yin su ba haka nan a cikin mawasimul hajji ya yi hudu ba a arfa ya yi hudu ba a mina duka waɗannan bai yi su ne akan mimbari ba za ka su ne kawai irin waɗannan ne za a ce annabi bai yi su akan mimbari ba a masallaci amma yawancin hudubobinsa a masallaci yake yin su fi وإنما أدخل البخاري هذا الحديث في هذا الباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب على المنبر جلس الناس حوله واستقبلوه بوجوههم bukhari ya kawo wannan hadisin a wannan babi saboda mutane yayin da annabi yake musu hudu ba sukan zauna su fuskance shi su da fuskokinsu su saurare shi imamul bukari bukhari ya fitar a cikin kitabul juma'a hadisin abu sa'id khudri cewa annabi sallallahu alaihi yake cewa jalasar an-nabi sallallahu alaihi wasallama zata yawmin min alal mimbari wa jalasna haula. wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna akan minbari mu ko muka zauna a gefansa waqad fakanat khutabuhu ibn rajul yace don haka hudubobin annabi sallallahu alaihi wasallam ala minbari da yake yi akan minbari misla hilaq adh wal ilmi kamar wato halka halka ce da ake yi ta ambatan Allah ko kuma ta ilimi wa kana yusalu fi halil khutbati amma ta ilmi ad-din wa yujibu anha annabi yana tsaka da ba. akan datse shi a yi masa tambaya kan wata matsala ta addini kuma ya ba da ansa wasu daga cikin malamai suka ba da ansa cewa al-bukhari ya ambaci hadisai guda biyu ne da wannan hadisin da muka karanta wanda shi da yake da alaka da zaman a cikin masallaci da yawa ba ne sai kuma hadisin abu waqid al-laythi wanda shi kuma yake da alaka da halaka ta ilimi hadisin abu waqid al-laythi mun karanta shi ina tsammani a baya can a kitabul ilmi yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yana tsaka da wato yana cikin masallaci yana tsaka da bada karatu sai ga wasu mutane guda uku sun taho daya sai ya juya da ya ga mutane sun cika a gurin ya rasa gurin zama sai ya juya fa aqbala fa aqbala amma sai biyu su ba su juya ba sai suka nufo inda annabi yake da sahabbansa wa zahaba wahid shi kuma ɗayan ya tafi sa abin sa fa amma ahaduhuma fara'a furjatan daga cikin su sai ya ya samu wani dan muri a cikin wannan halqa sai ya zauna wa amma al-akhar fajalasa ɗaya kuma bai samu guri ba sai ya zauna can baya yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sai ce ala ukhbirukum anin nafar thalatha bana ba ku labarin mutanen da uku ba أما أحدهم فآوى فأوى إلى الله فآواه الله أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله نفر قنسو يا نفو أبنجزي ينا نيما قولي كو ubangiji ya karbi shi ya ba shi guri ɗaya kuma fastahya ya ji kunya maimakon ya zo yana cewa a matsa man wai matsacin kai jacan sai ji kunya fastahya Allahu minhu shi ma Allah sai ji kunyarsa وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه لا ينكما سيجوي بايا ألا ما يجوي متى بايا سبحان الله shi ba daidai bane ka zo ana faɗakarwa musamman ana karanta hadisan manzan Allah ba wata larura ba komai kawai ka jiya kai tafiyarka inda larura wanda wani abu ne daban ta larura ba a yi wa mutum mai larura hukunci amma ba ka da larurar komai wataƙila zuwa za ka yi kawai ka yi hira yan bal amma ka ƙi zama ka ji magana annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga anan maganar halka ta fito karara kuma bukhari ya kawo su duka biyu a cikin a cikin babin kaga babu wani abin da har za a sa a ce ta ina munasabar hadisan hadisai biyu ya kawo to kaga yana nuna halacci a zauna a masallaci a yi halka a yi karatu ko a zauna a tattauna abin da ya shafi wa'azi ko abin da ya shafi abin da zai taimaki wato ko karatun alkur'ani da sauransu wannan yana nuna halaccin yin haka to amma ko wani hadisi a cikin sayo muslim wanda a zahirinsa kamar ya ci karo da wannan hadisin da imam muslim ya rubuto daga jabir ibn samura yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya same mu a masallaci sai yake cewa mali arakum rafi'i aydikum ka annaha aznabu khairin shumus uskunu fi salah ya na a sallah kuna hannayen ku kamar wato jelar eh, dawakan da suke da aka firgita su wato kuna ɗaga ku a cikin sallah kamar yadda dokin da ya firgita yake kada abin da ɗinsa jelarsa Ko nutsu a sallah sun makaraja alaina na hilakan sai kuma wata rana ya fito sai gama mun yi halka halka mun yi da'ira da'ira mun yi kuri kuri a cikin masallaci faƙala mali a rakun izin shi na gan ku a wawwatsa haka ga wata halkacin ga wata halkacin ga wata halkacin ko waɗanne sun yi da'ira a junansu su ce ya na gan ku a wawwatsa sun makaraja alaina faƙala sannan ya sake fitowa wata rana yake ce da mu ألا تصفون كما تصف الملائكة عند, الملائكة عند ربها وذاك وإن سهو كما يدى ملائكة سكي شقا سهو با أقبان أبنجي جنسو قلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها فأبسك يا ملائكة سكي سهو أوجان أبنجي جنسو النبي يتي يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف سنة تشك سهم فرقوكم سنة ين وتسنة جيروا أتكين سهم to kaga anan a magana su ta biyu ko fitowar su ta biyu ya fito ya gansu sun yi da'ira da'ira sun yi halka halka sai ce mali arakum isin ya na ku a watsi to kaga wannan ba zai ci karo da wannan hadisin da imamul bukari ya kawo yake tabbatar da halaccin yin da'ira a cikin masallaci ba ko halka yace ba zai ci karo ba domin abin da aka karhanta musu aka nuna musu bai da kyau shine tahalluquhum ala ma la ta fihi wala manfa'ata fihi mutane kawai su yi kuri-kuri su yi da'ira-da'ira a masallaci ba wani abu mai amfani suke tattauna a junansu ba ba karatu suke ba ba ƙur'ani suke karantawa ba ba wani abu suke tattaunawa da zai amfani al'umma ba ko ya amfane su kawai dai an zauna ana ta hira ana ta kakaci bi khilafi tahalluqin sabanin yadda sahabbai suke zama gaban annabi sallallahu alaihi wasallam zama ne na karatu fa innahu kana li sama'il ilmi wa ta'allumi minhu saboda zama ne suke yi idan su yi karatu sannan kuma zahirin hadisin ka dubi zahirin hadisin da muslim ya kawo na jami'in samura a cikinsa babu annahi anil hilati mutlaqan babu inda annabi ya ce kwata-kwata bai halatta ayi zama da'ira a cikin masallaci ba babu inda ya nuna haka abin da ya hana shi ne a warwatsu ce mali arakum izin ya na ganku a ruwa tunda sun shiga shigo dogon ya gansu sun haɗu guri guda a shirye da ya zo ya fara karatu sai ya ga waɗancan sun yi da'ira waɗancan sun yi kuricin waɗancan sun yi gungucen an yi daba-daba a cikin masallaci ana ta abin nan to shi ne ya yi musu tsawa a kan wannan kaga wannan baya da alaka da halaka ta karatu a cikin masallaci ko kaɗan kamar yana kwaɗaitar da su ne cewa bai zai hana su haɗa a guri guda fi saffin wahid aw fi halaqatin wahid fi halaqatin wahida su hada sahu guda ko a halka daya kada su ba wa junan su baya wannan shine abin da da yawa daga cikin malamai suka fahimta daga hadisi ba su fahimci an hana yin halka a masallaci bane a sun fahimci an hana warwatsuwa ne a cikin masallaci musamman ma yayin da ake bukatar za a zo a yi sallah ko kuma za a zo a yi hudu ba ko wani darasi daga cikin malaman da suka yi wannan fahimta akwai abul abbas al-qurtubi cikin littafin sa al-mufhim na biyu shafi na 62 haka nan akwai imamun nawawi a cikin sharhin da yawa muslim na hudu shafi na 153 akwai at-tibi a cikin littafinsa al an haqa'iq as-sunan sharhin mishkatul masabih mujallaji na hudu shafi na 1143 haka nan al-mulla al shi ma a cikin littafinsa mirqatul masabih na uku shafi na 851 ya ce ma tara fi salatin laili me kake gani game da sallar dare kamar ya ce ma ra'ayuka me ra'ayinka game da sallar dare ko kuma menene ganinka ko kuma me ka sani game da sallar dare ko me za ka sanar game da sallar dare a ruwayar ayyub annafi an ibn umar a cikin sayyid bukari cewa kaifa salatin laili yaya sallar dare take to kaga daga tambayar za a gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an masa tambaya ne game da kaifiyar sallar dare ko dai adadinta ko kuma shin za a haɗe raka'o'i hudu ko ko bibi za a yi za a rika zarcewa a cikin sallar ba tare da sallama ba ko ko a'a ba za a zarce ba al-fasl wal wasl sai dai idan muka duba zahirin sigar kamar yadda ya zo a cikin ruwayoyi da dama su'al ne anil kaifiyya la anil kamiyya tambayarsa suke yaya ba nawa ba ba nawa adadin zako'in sallar da ba a'a suna tambayar shi ne yaya ake yinta ya kaifiyar yin ya hai'ar yin shi ne abin da suke nuna kamar ruwayar ibn hibban ta hanyoyi daban-daban daga abdullahi dan umar ya ce an tambaye manzan allah sallallahu alaihi wasallama kaifa ta'muruna an nusalliya bil laif kaifa ta'muruna an nusalli bil layl ya zaka umarce mu ko wani irin kaifiyar sallah za mu yi da daddare hakanan a cikin ruwayar imamu ahmad da ibn hibban ta hanyar ayyub ibn abi tamim al-sakhtiyani daga nafi daga abdullahi dan umar yace wani mutum ya ce ya rasulallah kaifa ta'muruna an nusalli yaya zaka umarce mu mu yi sallah da daddare لفظ ابن حبان نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف تأمرنا أن نصلي بالليل ولكن أمك قوم أمك سنة تنبيعني أكن كيفية يا يا صلى الدرن تكيبا وسنة تنبيعني أكن عدد يوان ركعوا إن صلى الدرن ونيبا ما ننسك يتنبيع با شيء يسأل النبي يباسو أنسى مثنى مثنى ببيو ببيو to biyu a sallama biyu a sallama biyu a sallama wanda insha Allah za mu dakata a nan a wannan gabar karatu na gaba insha Allah za mu dora abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh